shi dai wannan ma naɗin na zuwa ne a lokacin da ma'aikatan jihar kuma ke koka game da rashin biyan su wasu su da suke bin gwamnatin jihar na wasu watanni tuni ma wannan sabbin naɗe-naɗen ya raba kawunan 'yan jam'iyyar pdp da ke mulkin jihar inda wasu ke zargin ana nuna musu wariya kamar yadda wannan jigon jam'iyyar ke kokawa. Yan da ce na PDP da wani cewa ne na pensioniya na Taraba suke da lokacin gamin Birane. Wa kenan? Sunana Alhaji Kabiru Zakari Lau. Mu muna gani kama a gefe mu mu gaskiya ba ba. Saboda gwamnati kuma gwamnati kuma na kowa da duk lokacin da mulki ya zo ya kamata kowa ya amfane shi. Tunda da da aka yi da advisor da special wire duk da aka yi ba za ka samu Hausa Fulani daga ciki ba musamman ma lau ba da ki ɗaya ba garin dogo ba da ki ko ɗaya ba lau bi ba da ki ko ɗaya ba abba ba da ki ɗaya ba. ku ba muku adalci eh, amma ku ne fa yan pdp. mu da yan pdp to musamman ne ke faruwa ba mu tun 1999 muke pdp har yau kuma mu bar pdp na ba amma kuma ga irin abin da muke fuskanta mu. kamar yan jam'iyyar pdp da ke mulki a jihar bisa ga dukkan alamu da wannan naɗi na mukamai da gwamna darius ya yi bai yi wa wasu yan jam'iyyun adawa daɗi ba alhaji hassan jika da ke zama shugaban jam'iyyar apc a jihar taraba ya ce ma abun kunya ne irin abubuwan da ke faruwa a jihar a yanzu. Mutumin da bai san gwamnati ba yanzu ka je ka ɗauko eh, masu ba da shawara eh, a ƙarƙashin gwamnatin ka ɗari da goma sha biyu kwamishinoni guda ashirin. Da wani kuɗi ne za ka biya su kai da baka iya yi aikata eh, wani aiki na a zo a gani tsawon wata biyar yanzu kana fama. Baka yi komai ba, kuma ba mu san wani bashi kake biya ba ga ma'aikatan da suka bari aiki ba a biyan su ga ƙananan hukumomi sai wani wata ya ƙara sannan a biya su alhali kuma ana samun kuɗi daga gwamnatin tarayya sannan kuma ga eh, eh, eh, sarakunanmu ba a biyan su a kan kari duk wa'annan abubuwa din nan da manya-manyan mutanen da suka bar aiki suke wahala yanzu wasu sun zama guragu wasu ba sun makance wasu ba su iya ba iya biyan su ba sannan a je a ɗauko wa'annan mutane yanzu a ce za a biya su nawa za a ba su ko kuma kyauta ne za su yi aiki idan kyauta ne mu ma sai mu shiga ciki saboda tun da can mu muna aikin kyauta sannan kuma Me meye nufin su to sai dai kuma a matanin da mai da gwamnan jihar taraban aktidare disan isaku ta bakin hariminsa ta fuskacin harkokin siyasa alhaji Abubakar bawa ya ce ba haka ma zancen yake ba idan ka lura taraba state state ne wanda babu wasu industry kowa ya sa hankalinsa kan gwamnati to ba abin da za ka yi dole ne ka kawo mutane domin su ba su samu alfarman gwamnati shi ne kawai. To gashi kun kuna eh, tankaɗe da rariya na ma'aikata sannan kuma kun ƙaro masu ba da shawara da yawa haka. A to ai ma'aikatan tankaɗe da rariyan shi ne ana dubawa ka shiga ka shiga aikin nan ta hanya da ya kamata ne ko ka shiga bayan fage. Shi ne ai ba abin da ya hada magana. To eh, akwai su MPDP da suna ganin kan cewa an fifita wasu akan wasu. Misali sun ba da misali akwai wasu mazaɓu da ba a ɗauki ko daga wajen su ba amma an ɗauko daga wasu eh, me kuka bi kun bi yawan ƙuri'u ne koko. a to ai dama dole idan an yi irin wannan abu dole za ka ga akwai wuraren da za a samu korafai korafai to wannan kuma siyasa ba za a rasa ba duk dai abin da ake yi duk wanda kaga an yi wani kuskure a wani wuri sai ya yi hakuri kuma ya kawo yadda za a yi a yi gera shine kawai shi dai wannan takaddamar na ko zuwa ne yayin da ya rage ma 'yan kwanaki da a yanke hukunci a karar da takarar gwamna ta jam'iyyar apc sanata aisha jummai alhassan da ake wa lakabi da mamar raba ta shigar inda take kalubalantar gwamnan jihar ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya